daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana ta Allah. To a jirin shirin da muke ɗauke da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da sharhin bayan labarai. Daga nan kuma akwai shirin na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan akwai mu ɗauki da shirin nan namu koyi harshen Farisanci sai kuma shirin mu koma noma. Daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na tarbiyyar yara. Akwai ma shirin nan na muryoyin ku masu saurari da kusa bayyana ku kan lamarin yau da kullum. Sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa da zai kasance cika makin shirin shirin namu na wannan lokacin. To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jiran shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanan labaran za a cewa Iran ta ce ba za ta shiga wata tattaunawa da Amurka ba bisa matsin lamba. An tuma matsaya kan sakin fursunonin Falastina wannan 206 da Isra'ila ta jinkirta. shugabannin kasashen afirka ta kudu malaysia da kuma colombia sun kira da a kawo ƙarshen laifukan isra'ila tun suka cikakkun labarin tare da ni hassan barka agadas an cima matsaya tsakanin isra'ila da kuma kungiyar hamas kan sakin fursunonin falastinawan nan guda 206 da isra'ila ta jinkirta bayan da kungiyar hamas ta saki 'yan isra'ila guda shida an dai sara tsakin fursunonin ne a ranar asabar ta gabata sai dai isra'ila ta jinkirta sakin falastinawan bisa abin da ta kira rashin gamsuwa da wulakanci da ake yi wa 'yan ƙasarta gabanin sakin da ƙungiyar hamas ke yi bayanai sun ce za a saki falastinawan su 206 a cikin sa'o'i 24 masu zuwa dangane da dakatar da sakin fursunonin dama ƙungiyar hamas ta zargi isra'ila da saka dukkan gajerenar tsagaita wuta a cikin hatsari mai tsanani tare da yin kira ga kasashe masu shiga tsakani da su shiga tsakani kan batun a nata bangaren hamas za ta mika wasu gawakin 'yan isra'ila guda hudu da ta yi garkuwa da su kuma za a yi hakan ne ba tare da wani biki ba ba tare da shirya taron da ƙungiyar hamas ta saba yi ba wajen sallamar waɗanda ta yi garkuwa da su a cewar rahotanni za a mika gawarkin ne tare da kungiyar agaji tare da cross amma kuma da taimakon ƙasar masar a cewar surar isra'ila daga cikin mutane 251 da aka yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan oktoba 62 suka rage a gaza sannan 35 daga cikinsu sun mutu a ranar 1 ga watan mars mai shirin kamawa ne ya kamata matakin farko na yarjejen tsagaita wutar ta tsakanin isra'ila da hamas ta kawo ƙarshe domin shiga mataki na biyu iran ta bayyana cewa ba ta shiga wata tattaunawa da amurka ba kan shirin ta nukiliya bisa matsin lamba ministan harkokin wajen iran ne abbas arakci ya bayyana hakan inda yake cewa muddin fadar white house ba bata janye matsin lamba wa kasar ba babu wata tattaunawa kan tattaunawar nukiliya matsayin iran a bayyane yake ba za mu yi shawarwari cikin matsin lamba barazana da takunkumi ba in ji shi saboda haka in shi ministan harkokin wajen kasar ta iran babu yiwuwar yin shawarwari kai tsaye tsakaninmu da amurka kan batun nukiliya matukar dai ana ci gaba da yin amfani da mafi girman matsin lamba a yadda take a halin yanzu mr arrakt ya bayyana haka ne a yan wani taron manema labarai da takwaransa na kasar rasha sergey lavrov da ke ziyara a tehran ministan harkokin wajen kasar ya ce iran za ta magance batun nukiliyar ta tare da haɗin gwiwa da ƙawayenta rasha da kuma china a nasa bangaren da yake bayani game da shirin nukiliyar iran lavrov ya ba da fifiko kan hanyar diplomasiya mun yi imanin cewa har yanzu akwai karfin diplomasiya wajen warware batun nukiliyar iran kuma muna fatan za a yi za a iya samun mafita ba iran ce ta haifar da wannan rikici ba in shi shi iran dai ta daɗe tana fuskantar takunkumin da kasashen yamma suka ba mata kan ayyukanta na nukiliya da batun kare hakkin bil'adama da dai sauransu sai dai zuwan donald trump ya ƙara dagula al'amuran inda ya sha alwashin matsin lamba kan ƙasar ta iran domin ta miƙa wuya sai dai iran ta ce hakan ba zai yiwu ba shugabannin kasashen afirka ta kudu da malaysia da kuma colombia sun buƙaci da hakunta laifukan da isra'ila ke yi na keta dokokin ƙasa da ƙasa a makalar da suka rubuta a mujallar harkokin waje shugabannin sun bayyana cewa zaɓi a ɗaya ne mai wuyar gaske ko dai mu yi aiki tare don tilasta dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma mu yi da rugujewarsa shugabannin sun ƙara da cewa harin da ake kai wa al'ummar falastinu ya yi daidai da ababe marasa daɗi da munin tarihin da suka faru a can baya kan su da suka haɗa da mulkin mallaka yaƙi da ta'addanci da wariyar launin fata muna iya fitowa daga nahiyoyi daban-daban amma muna da tabbacin cewa rashin tsawatarwa na da hannu cikin irin waɗannan laifuka kasashen uku dai dukkanin suna daga cikin waɗanda suka yi allah wadai da kisan kare dangin da isra'ila ke aikatawa a jirin gaza afirka ta kudu kuma ita ce ta jagoranci shigar da ƙara ta isra'ila a kotun duniya ta icj kan laifukan yaƙi a zirin gaza to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin tehran ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta down mai harkwata a birnin washington ta yi kira ga kotun hukunta mai laifuka ta kasa da kasa icc da ta binciki rawar da tsohon shugaban amurka joe biden da wasu jami'an amurka suka taka wajen taimakawa isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a gaza a buƙatar da aka miƙa wa mai gabatar da ƙara na kotun ta icc karim khan a ranar 19 ga watan janairu na shekarar 2025 wacce ta bayyana a ranar litinin ɗin kungiyar mai zaman kanta ta Democracy Now for the Arab World ta zargi Biden, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro na Amurka Lord Austin da taimakawa Isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a Gaza a cibar kungiyar mai zaman kanta. Ana kuma zargin su da ba da su da gangan wajen aikata waɗannan laifuka. Takardar ta nuna goyon bayan gwamnatin Biden na soja, siyasa ga laifukan Isra'ila waɗanda suka hada da jigilar makamai da suka kai tan biliyan goma sha bakwai da ɗugu tara tun daga ranar bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2023 musayar bayanan sirri da kariyar diplomasiya kamar rikin amincewa da ƙudurin tsagaita wuta da so da dama a majalisar ɗinkin duniya da kwamitin tsaro akwai ƙwararren dalle na bincikar joe biden anthony blinken da lord austin saboda haɗin kai a cikin laifukan isra'ila in ji mamban kwamitin na ƙungiyar ta down red brody a cikin wata sanarwa yana mai cewa bumabuman da aka jefa kan asibitocin palestinu makarantu da gidajensu na amurka ne kuma ana gudanar da yakin da kisa da zalunci tare da taimakon amurka jiragen yakin isra'ila sun kai hare-hare da dama akan wasu sansanonin soja a kudancin kasar syria ciki har da wasu yankunan da ke wajen damascus babban birnin kasar da kuma lardin dera da ke kudancin kasar haran dai ya biyo bayan kiran da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi na karbe yankin kudancin syria baki daya jaridar yedot rono ta isra'ila ta kuma bayar da rahoton cewa tel aviv ta fara aiwatar da wani shiri na shiga kudancin siriya ministan tsaron isra'ila israel gate wato gaz ya ce jiragen yakin isra'ila sun kai hare-hare a kudancin siriya a daren talata yana mai cewa har wani bangare ne na sabuwar manufar isra'ila ta kawar da ayyukan soji a kudancin siriya a cikin wata sanarwa da kazi ya fitar ya ce harin wani bangare ne na murfar da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sanar a ranar litinin na kawar da ayyukan soji a kudancin syria ya karar cewa za a tarwatsa duk wani yunkuri na dakarun sabuwar gwamnatin syria da ƙungiyoyin 'yan tawaye na kafa kansu a kudancin syria to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da iran da jaddada cewa ba za ta zauna a teburin tattaunawa da amurka ba matukar ba ta ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata ba wanda ni tahir amin zan karanta a ranar talata 25 ga watan fabrairu da muke ciki ne minista harkokin wajen ƙasar rasha sagai lavrov ya gana da takwaransa na ƙasar iran abbas alakci a nan birnin tehran inda ɓangarorin biyu suka tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma na yankin har ila yau da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin su musamman a lokacin da ake samun sauye-sauye a yankin da kuma duniya gaba ɗaya kafin haka dai lavrov ya halarci taron tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da yaƙi a ukraine a birnin riyadh na ƙasar saudiya sannan bayan 'yan kwanaki ya halarci taron ƙasashen ƙungiyar g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu ƙasashen iran da rasha dai gaba ɗaya suna fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma musamman amurka sannan a ranar 24 na watan fabrairun shekara ta 2025 ne yaƙi tsakanin rasha da ukraine yake cika shekaru uku cur da farawa kuma ya shiga shekara ta hudu sai kuma a daidai wannan lokacin ne kasashen turai suka jaddada goyon bayansu ga ƙasar ukraine tare da ƙara ƙaƙabawa ƙasar ta rasha kuma tattalin arziki da kuma ta takura mata har zuwa lokacin da za ta fita daga ƙasar ukraine da ta mamaye in ji su wannan duk da cewa ƙasar amurka ta dawo ɓangaren rasha a yakin kuma ta sha alwashin kawo ƙarshen sa ba tare da haɗa kai da ƙasashen turai ba banda haka ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ukraine don shi ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ne musamman ganin tun bayan da aka fara yaƙi ba a yi zaɓe a ƙasar ba amma a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran kamar yadda jagoran junjo halin musulunci imam said alil khamna'i ya faɗa ba za ta shiga tattaunawa da ita amurka ba matukar ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ministan ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana kan maganar jagoran junjo halin musulunci said alil khamna'i kan wannan batun. tun kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a karo na biyu shugaba donald trump na ƙasar amurka ya bayyana cewa zai tattauna da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma bayan ya shiga fadar white house ya ƙara sanya hannu a kan wasu takunkuman tattalin arziki ƙari don matsawa ƙasar iran kan tattaunawa da ita dangane da shirinta na makamashin nukiliya amma gwamnatin kasar iran ta ce ba za ta taba zama da amurka a daidai lokacin da take takura mata ba don haka kasashen rasha da iran a wannan halin da ake ciki a yammacin asiya da kuma yakin tufanul aksa ko kuma gaza da lebanon da sauyin mulki da aka yi a kasar syria da kuma soye-soyen da suke faruwa a yankin saboda wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma kifar da gwamnatin syria ƙasashen biyu suna buƙatar su riƙa tuntuɓar juna daga lokaci zuwa lokaci don sani matakan da za su ɗauka kan dukkan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma fagen ƙasa da ƙasa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2025, wanda ya daidai da 27 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 223 da suka gabata a rana irin ta yau, 26 ga watan Fabrairun shekara ta 1803 aka haifi Victor Hugo fitaccen ɗan siyasa mai fafutuka da kare haƙƙin bil'adama da talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekaru 25 da haihuwa aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na kwamitin tsara ayyuka na jami'o'in ƙasar faransa lokaci guda kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokoki a lokacin sarki napoleon na uku aka fitar da shi daga wasu harkoki na siyasa na ƙasar faransa kuma aka kore shi daga ƙasar baki ɗaya na tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawarsa da duk wani mataki na zalunci da danne haƙƙoƙin jama'a musamman ma dai talakawa bayan dawowarsa ya zaɓi hanyar ci gaba da yin rubuce-rubucensa domin faɗakar da jama'a inda ya amfani da hanyar rubutu na waƙoƙi da kuma adabi wajen ƙalubalantar mulkin kama karya da zalunci a ƙasar faransa lamarin da ya ba shi karɓuwa matuƙa a wajen al'ummar ƙasar musamman ma dai marasa galihu da talakawa daga cikinsu ya rasu a cikin shekara ta 1800 da 85 a kasar ta faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan fabrairun shekara ta 1903 richard jordan gatlin wani masanin ilimi akan kere-kere ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi richard jordan gatlin a shekara ta 1818 lokacin da yake matashi ya kirkiro abubuwa da dama mafi muhimmanci kuma daga cikinsu shine bindiga mai jigilar harsasai wadda aka ba ta sunansa wato gatlin ita ma wannan bindigar ya tsara ta ne ta yadda albarusanta za su rika fita lokaci guda suna bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu dai an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za ta iya yin aiki a cikin sauri fiye da aka tsara ta tun daga farko. masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan fabrairun shekara ta 1921 aka rataba hannu akan yarjejeniyar sa sada zumunci tsakanin iran da tarayyar soviet a cikin wannan yarjejeniya wadda aka kulla shekaru hudu bayan nasarar juyin juhali da aka yi a tarayyar soviet moscow ta sanar da cewa ba za ta bi tsarin mulkin mallaka irin na tatris na rasha akan kasar iran ba don haka tarayyar soviet ta soke dukkanin yarjejeniyar da rasha ta kulla da iran waɗanda suke cutar da kasar. har ila yau kuma a cikin yarjejeniyar ta abota da aka kulla tsakanin moscow da tehran ta ɗauki yarjejeniyoyi da dama na tatris wanda ta kulla da wasu gwamnatoci akan iran ɗin a matsayin rashin adalci kuma cewa ba su da inganci wanda hakan yasa a kai watsi da su saboda waɗannan yarjejeniyoyi sun cutar da ƙasar iran matuƙa tabbas tare da soviet bata mayar da ƙasashen Kaukas da turkmenistan da ke arewa maso gabacin kasar iran zuwa cikin kasar iran ba maimakon alkawalan da ta ɗauka wa iran a cikin wannan yarjejeniya dai shine kar a bari wasu ƙasashe su yaƙi da tarayyar soviet da kuma kasar iran ta yadda dukkanin ɓangarorin biyu za su taimaka ma juna domin a lokacin tarayyar soviet tana fuskantar barazana daga ƙasashen turai da suke yammacin duniya. masu saurare kun san cewa shekaru 49 suka gabata a rana irin ta yau jamhuriyar larabawa ta saharawi ta samu 'yancin kanta jamhuriyar larabawan ta saharawi dai tana arewa maso yammacin nahiyar afirka ne bakin tekun atlantika sannan kuma ta faɗin ƙasa kilomita murabba'i 284 wanda yawan jama'a ta ya kai kimanin 300 mutanen saharawi sun fito ne da kasashe daban-daban waɗanda suka hada da larabawa da kuma barbaris da kuma hasini da abzinawa wannan yanki ya daɗe yana ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar spain amma bayan gwagwarmaya ta al'ummar yankin da kuma kawo ƙarshen mulkin mallaka na ƙasashen yammacin duniya a shekarar biyar spain ta miƙa shi ga ƙasashe guda biyu wato morocco da murtaniya bayan spain ta fice ƙungiyar polisario ta aina 'yancin kai ta hanyar kafa jamhuriyar demokuraɗiyya ta larabawa kuma ba ta amince da ikon morocco da murtaniya a kan yankin ba a shekara ta 1979 ita ma murtaniya ta yi watsi da ikirarin ta na mallakar yankin sahara wanda spain ta miƙa mata amma har yanzu ƙasar morocco tana ci gaba da da'awar mallaka na yankunan da spain ta miƙa mata na jamhuriyar saharawi ta larabawa wanda kuma ƙasar take kallon kanta a matsayin intacciyar ƙasa wanda ba ta ƙarƙashin wani mulkin mallaka na ƙasar maroko Sannan kuma kashi 99 cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar Sahrawi musulmi ne. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in A yau dai Muhammadu yana da ne zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin Tehran. Ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin Tehran. Ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafarin gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida masu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin a ji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi to amma kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Inja. Nan. کلیسا مجامع یک شنبه رانر لهدی یک شنبه ها رانکون لهدی امروز یو آنها می آیند سو سنازوه Masihi Mabiyin addinin Kirista Masihi ha Mabiya addinin Kirista Fekir Tunani Man fekir mi kardam Ni na kasance ina tunanin Fagat Kawai مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران مسلمان ایران زندگی رایوه زندگی می کنند سنا رایوه در تهران ابرنن تهران یهودی به یهودی یهودی ها یهوداوا زرتشتی مبین الدین زرتوش زرتشتی ها مبیا الدین زرتوش راستی دگسکی کدام ونی شهر برنی شهرها برانی یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اصفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنه؟ البته کوده یکی تعداد عددی کم کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه شیعه ها هستند مبیا مذهب شیعه نی بیشتر مپی یوا بیشتر آنها mafi yawan su. ne. Mabiyin mazhabar sunna. So ha. Mabiya mazhabar sunna. Mukhtalif. Daban-daban. Dust. Aboki. Anha dust hastand. Su abokai ne. Mo. هستیم مو مکی ایران قصر ایران ایرانی نه ایران مجلس مجلسه نماینده وکیلی آنها دارند su suna da hameye duka guru Kungiya. guru ha ƙungiyoyi din addini dini na addini To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma direban da yake dauke da shi a cikin motar tasi inda Muhammad ya fara tambayan wannan direba da cewa اینجا کلیسا است؟ بله، اینجا کلیساست. امروز یک شنبه است. مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند راستی زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟ در یزد، کرمان، اصفهان و تهران مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟ بله در تهران و شیراز البته تعداد آنها کم است مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند مسیحی ها زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ بله همه ما ایرانی و دوست هستیم آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند تو مدلا yanzu کما sai a saurari wannan کمیره kamar تو fassarata a cikin اینجا کلیسا است؟ مجامع چه؟ بله اینجا کلیساست امروز یک شنبه است مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند E, nan majami'a ce, yau ranar lahadi ce, mabiya addinin Kiristanci da ke birnin Tehran ranakun lahadi suna zowa nan. Fekir mi kardam, dar Tehran fakat musalman ha da mi konand. Nida ina tunanin a birnin Tehran, musulmi ne kaɗai suke rayuwa. Na, در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند ا ا تهران گمی دا مسلمی اکوی کرسوچی دا یهوداوا و مبیا ادین زرتش ما سنا رایوا تاری راستی زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟ دگسکه اوادنه گروروانی نه ایران مبیا ادین زرتش سکی رایوا در یزد، کرمان، اصفهان و تهران اگروروان یزد، کرمان اصفهان دکوما تهران. مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ مبیا ادینین کرسنچی یا یا. سو او waɗanne garuruwa سکی مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. مبیا ادینین کرسنچی سنا رایوا ابرانن تهران، اصفهان نکوما ارومیه یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟ یهودا واپا سنا رایوا ابرنن تهران هکنی؟ بله در تهران و شیراز البته تعداد آنها کم است ای اکوی سو ابرنن تهران. در ابرنن شیراز. Shiraz, ای که مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ مسلمین قصر ایران بیا مذهب شیعه نه کوی؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند آآ ما پیوان سوده بیا مذهب شیعه نه اما ما مذهب سنه ما suna rayuwa a garuruwa daban-daban na Iran. مسیحی ها، زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ مبیا ادینین کرسنچی دا ادینین زرتوش دا یهوداوا سو ابوکنی تر دا مسلمی؟ بله همه ما ایرانی و دوست هستیم ای dukanmu iraniyawa abokan juna ne آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ سو سندا وکیلی اما جلسه؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند ای دکنن کنگیوین الدینی ایران سندا وکیلی اما جلسه To Madala To jama'a masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah kai mu mako na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen ɗaukar shirin a fefe ni abdullahi salo ka sana ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. noma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau muna ɗauke da labarai ne mabambanta akan wannan batu na noma da kiwo. da suka hada da yadda ake san a fara kidayar dabbobin da ake da su a ƙasar zimbabwe domin sanin siyasar da ya kamata a shata ta wajen taimakawa harkar kiwo a wannan ƙasa za kuma mu ji irin saɓanin da ya kunno kai a cikin ƙasashen kudancin afirka dangane da shigar da kayan lambu zuwa cikin waɗannan ƙasashen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta daga yankin kudancin Afirka, inda ƙasar Namibia ta sanar da dakatar da shigar kayan lambu daga ƙasar Afirka ta kudu, da zuma cewa tana son ta ƙarfafa manoma na cikin gida, wato kada su durƙushe. Ya zama suna noman wannan abin da ake shigo da shi daga ƙasar ta Afirka ta kudu, amma kuma ya zama na rasa kasuwa. Kasuwancin amfanin gona da ƙasar Afirka ta kudu take yi da makwabtanta ya fara fuskantar kalubale mai girma a cikin makonni ko kuma watannin baya saboda rage sayan amfanin gonar take nomawa musamman ma dai kayan lambu da kasashen makwabta ɗin suke yi to sai dai kuma ga dukkan alamu duk da wannan matakin namibia wacce take da wannan wato matakin na haramci duk da cewa ba ita kaɗai ba ce tana tunanin ɗauke takunkuman ta sanya a kan kayan lambun da take shigo da su daga ƙasar afirka ta kudu a nan gaba babban masanin tattalin arzikin amfanin gona na ƙasar ta namibia wundile, shiholo ya bayyana cewa da akwai sarƙaƙiya a cikin alaƙar tattalin arziki da cinikayya ta kayan amfanin gona da ke tsakanin ƙasashen kudancin afirka da suka ƙunshi. botswana lesotho da eswatini waɗannan ƙasashen da suka haɗa da ita kanta namibia suna yin cinikayya ne a tsakaninsu ba tare da kuɗaɗen fito ba sai dai kuma an samu rabuwar kai a tsakanin ƙasashen ƙungiyar dangane da cinikayyar tasu daga shekara ta 2021 ƙasashen botswana da namibia su biyu kenan sun dakatar da shigar da kayan lambu daga waje domin suna son su taimaka wa manoma na cikin gida ya zama da sun karfafa nasu noma wannan dakatarwar da suka yi kuwa ta jawo rashin tabbas a cikin alaƙar cinikayya ta ƙungiyar da waɗannan ƙasashen suke ciki a lokacin da ƙasar botswana ta ɗage haramcin shigar da kayan lambu daga waje musamman ma dai daga afirka ta kudu bayan zaɓar shugaba duma boko da aka yi a watan disamba na shekar da ta gabata ta 2024 wannan ya sa da akwai yiwuwar ita ma namibiyan za ta ɗauki irin wannan mataki na ɗage wato shigo da kayan lambun daga afirka ta kudu duk da cewa dai zuwa yanzu ba ta sanar da cewa za ta yi hakan ba ko kuma ta ayyana lokacin yin hakan yanzu yanzu ne namibiyan abin take faɗa shine dakatar da shigar da kayan lambu da ta yi daga waje ya zama wajibi domin ta kare abin da manoma suke yi a cikin gida sai dai kuma duk da haka a cikin gidan an rika sukar gwamnatin saboda matakin nata ya shafi yadda ya kamata a samar da daidaito a kasuwa ta kayayyakin lambu a cikin gida wato shigo da kayayyakin daga waje zai sa a samu sauƙi ga masu saye domin zai zama akwai gasa kenan amma rashin shigo da su zai baiwa manoman na cikin gida damar su tsuda farashi yadda suke so in suka san cewa babu masu gasa da su. to ayi hal gwamnatin dai tana tunanin nan gaba za ta ɗauke wannan dakatarwar da ta yi domin a dawo da kyakkyawa alaƙa take tsakanin ƙasashen mambobi na wannan ƙungiya wacce suka ɗauke wa kansu kuɗin fito na zirga-zirgar kayakin masarufi. to a najeriya an kafa wani asibiti na dabbobi a ƙarƙashin cibiyar nan ta wato nazari da bincike a najeriya take ƙarƙashin ma'aikatar kiwon wato dabbobi kenan da kuma aikin gona ma baki ɗaya manufar kafa wannan asibitin dai shine bunƙasa lafiya da yawan dabbobi a cikin gida domin ganin cewa an rage shigo da su daga kasashen waje ministan aikin gona na ƙasar ta najeriya wato sanata abubakar kari shi ne bayan haka a birnin tarayya abuja tare da cewa wannan matakin gagarumin ci gaba ne a ƙoƙarin da ake yi na faɗaɗa da gina da bunƙasa muhimman cibiyoyi da ake da su a ƙasar wato ƙarawa cibiyon da ake da su ƙima da daraja. hakanan kuma ya ce cibiyar tana kokarin ganin an wadata kasa da abinci da kuma kyautata rayuwar manoma na kasar ta najeriya kuma bude wannan cibiyar in ji shi wata shaida ce akan cewa bangaren aikin gona yana kokarin tafiya da rayuwa kamar da take a karni na 21 ta hanyar samar da kayan aiki na zamani da ake da buƙatuwa da su. to shi ma profeso garba sha rubutu wanda shi ne sakatare nazartarwa a wannan cibiyar ya bayyana cewa ba domin ana da shugabanni masu hangen nesa ba a najeriya to ba iya kammala wannan shirin da aka fara ba a shekara ta 2023 shirin in ji profeso sharubutu yana ƙarƙashin shirin shugaba bola ahmad tinubu ne na sake farfado da fata a cikin 'yan ƙasar najeriya domin samar da isasshen abinci da za su dogara da shi da kuma wato magance yunwa a cikin wannan ƙasa hakanan kuma sharubutu ya ishara cewa an kafa wani wajen kiwon kifi a ƙarƙashin wannan cibiya da aka samar da kayan aiki na zamani domin ƙara ci gaba a cikin gida da kuma bayar da horo na yadda ake kiwon kifi a cikin ƙasar to za mu sake komawa can yankin ƙasashen kudancin afirka inda za mu dira a ƙasar zimbabwe da a karan farko za a yi kidayar dabbobi domin sanin wai dabbobi nawa ne ma ake da su kakaf a faɗin wannan ƙasa to a karan farko tun samun 'yancin ƙasar ta zimbabwe a shekara ta 1980 ƙasar za ta gudanar da ƙidayar dabbobi masu bakin fada a ji a harkar noma da kiwo a ƙasar ta zimbabwe sun ce rashin sanin takamaiman adadin dabbobin da ake da su a cikin wannan ƙasa shi ne sa ake samun na naƙasu wajen ba da taimakon da ake da buƙatuwa da shi a fagen kiwon dabbobi kamar yadda a fuskar mutane sanin adadin mutanen ƙasa yana taimakawa mahukunta su ayyana siyasa ta kowane fage kama daga wato harkar abinci da kiwon lafiya da kuma ilimi da sauransu da tattalin arziki baki ɗaya to su ma dabbobi in aka san yawansu za a san yadda za a ba su kariya da samar da magungunan da suka dace da su da kuma yadda za a sake bunƙasa da yawaita adadinsu a wannan ƙasa. dama dai tuntuni hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo mai matsuguni a birnin roma kenan na kasar italiya wacce take karkashin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa ta fa bayar da taimako na kayan aiki ingantattu ga gwamnatin ƙasar ta zimbabwe domin taimaka mata ta gudanar da wannan ƙididdiga ta dabbobi da kuma wasu muhimman ayyuka da ake bukatuwa da su wanda za a zartar da su a fagen noma da kiwo a cikin wannan ƙasa. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na mu koma noma da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyata ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya sai fitowa ta gaba. Dari dum matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dan matasa. shiri ne wanda muke gabatar muku da batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta a rayuwa idan kuwa ma sauraron suna tare da mu a cikin shirinmu na baya wanda ci gaba ne akan matsaloli da kuma ƙalubale a fagen ilimi da matasan suke fuskanta mun tattauna da malaman wato jami'ar ahmadu bello da ke zaria da kuma kwalejin ba da horo ta jihar jigawa wadda take a garin gumel a wannan jihar ta jigawa inda muka ji ta bakunan malaman dangane da waɗannan matsalolin da kuma ƙalubalen da ke gaban ɗaliban to shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya kamar yadda muka yi muku alkawali a shirin baya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance ba wayewa bane da yana cutarwa shaye-shaye ba wayewa to kamar yadda masu saurare suka je a cikin wasu daga shirin da suka gabata mun taɓo magana akan arewacin najeriya da kuma yadda ake kallon wannan yankin da cewa yana koma baya ta fuskar ilimi musamman ma da ilimin zamani mun kuma yi tattauna da kuma jin ta bakin wasu daga cikin malaman jami'o'i inda suka bayyana mana dalilan da suka haddasa hakan da kuma yadda za a magance su to har yanzu dai muna akan batun na ilimi ne mun kuma sake tuntubar ɗaya daga cikin malaman jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wato Ibrahim Khalil domin jin inda wannan matsala take da kuma mahangarsa a kanta ga abin da yake cewa. Gaskiya ah, wannan ma babban matsala ce. na yadda da tambayar taka tambaya ce mai tarin ah, fahimtarwa a ciki wato akwai bambanci tsakanin shigowa makaranta domin neman takardar shaida da samun aiki da kuma shigowa makaranta domin mutum ya sami ilimi ah, to gaskiya idan haka ne ah, mafi akasarin ɗalibai musamman a irin najeriya da mu za ka tarar gaskiya ba ilimin ba ne ya fi damunsu babban abin da ya fi damunsu shine su samu takardar shaidar don su samu aiki saboda haka zaka tarar mai da hankali wajen fahimtar karatu wani abu ne daban kuma wanda gaskiya ba su da wannan kuzarin maybe yawanci ma shi sa zaka ga duk inda aka fitar da sakamakon jarabawa zaka tarar fiye da rabi duk sun ba su samu sakamako mai kyau ba duk da cewa ah, babban matsalar da muke fuskanta a nan shine za ka ga mutum ya shigo ah, babban makaranta ah, ta game da sakandare amma kuma za ka ga iliminsa bai wuce na dan sakandare din ba ko wani ma kila bai kai primary school ba in ka samu wanda ya primary school ta kuɗi mai kyau to za ka tarar yadda zai ma rubutu ka iya karantawa to ɗalibin da yake babban makaranta ma ba zai iya ba so za ka tarar kuma in ka je irin makarantunmu musamman na karkara za ka tarar mafi yawanci makarantun gwamnati ne. Bello Ahmad wanda malami ne a kwalejin ba da horo ta jihar Jigawa to ya taɓo wannan batu inda shi ma ya bayyana tashi mahangar ga abin da yake faɗa. Dalibai sukan zo da eh, sakamakon secondary school mai kyau sannan ka ga na jaraba da suke na jam ɗin ma shi ma yana da kyau amma idan kai tsaye ka ba su damar su shiga aji ka ba su eh, admission ka ɗauke su a jami'a sai ka ga eh, performance ɗin da kake tsammanin za su yi ko kuma wanda ake tsammanin wanda ya zo da irin wannan result ɗin sakamakon zai yi zai ga an kasa sakamakon wannan ne gaskiya jami'o'i da dama suka kirkirin jarabawa ta kashin kansu saboda tunanin ana samun ko sata jarabawa da ake ta share ta abin nan ta cancanta shiga jami'a ko kuma ma wasu suna zauna ma wasu din shine dai musamman To koyaya ake ƙoƙarin shawo kan irin giɓi na baya da ɗalibai suke zuwa da shi a cikin waɗannan makarantu musamman ma dai makarantu da suka haɗa da jami'a da kuma manyan cibiyoyin ilimi a arewacin Najeriya inda abu ne da yake sananne cewa akan samu naƙasu a makarantun sakandare wajen sanar da ɗalibai abin da ya kamata a ce sun sani ko dai saboda rashin kayan aiki ko kuma ƙarancin malamai ko kuma rashin kasantuwar ɗaliban cikin shiri domin fahimtar abubuwan da ake koyar da su to bisa ɗabi'a wannan giɓi da ɗaliban ke zuwa da shi cikin manyan makarantu da jami'o'i yana yin tasiri a kansu wajen yadda suke fahimtar karatu da kuma yadda su malaman suke iya koyar da su akan wannan mun sake tuntuɓar Bello Ahmad domin yi mana bayani ga abin da yake cewa. Eh gaskiya ne wannan din ma eh, akwai irin eh, wannan matsalar saboda eh, musamman ma irin wannan lokutan na siyasa za ka tarar gwamnati ya zamanto ta yi sake ana wasu abubuwa ba za a yi magana ba saboda kila ce ko 'ya'yan manya ne to akwai wannan to amma shi irin wani abin da kake faɗa gaskiya a arewa ba zan ce babu ba amma dai da sauki idan ka kwatanta da kudancin ƙasa wanda a can ne yawanci za ka tarar akwai ɗaliban mafi akasarinsu amma da malama suna irin ƙungiya asirai ɗin nan wato da ake ce cultism da sauransu to a irin wannan yanayi ana tursawa su sawa malamai ta hanyar ƙarfi ko kuma ta hanyar ba su kuɗi domin su ciyar da yara jarba to amma mu a arewa ma akwai ba za ka samu ba za ka kasa samu ba saboda na tuna jami'a lokacin da aka ba kwanta gora abin nan rikon ƙwarya na shugaban jami'a akwai malamai da yawa da ya kora wasu ma shi ne in ka tambaya sai a ce abin ya shafi magudin jaraba to ko da dai ba kuɗi a karɓa ba wani lokaci san ra'ayi yana shiga eh, ko yan garanci garin ku ko kuma ta ba da wani takarda daga wajen babban mutum wani abu makamancin haka to idan al'umma ta gurɓace musamman ma in ka duba jaridun najeriya yanzu labarin satar kuɗi aiki a ina ne a ina ne ana bincike a ina to amma daga ƙarshe sai ka gaba ba a komai ba to saboda haka su ma malaman jami'oi da manyan makarantu ai su ma 'yan najeriya ne saboda haka babu mamaki idan abubuwa suka taɓarɓare suka kai manzalin da ah, abin nan ah, ake samun mutum bai ci jaraba ba a bashi ya ci saboda haka wannan ba za a iya cewa ba a yi ba tabbas lalle ana yi To shi ma Malam Ibrahim Khalil na Jami'ar ahmadu Bello ya faɗi ra'ayinsa akan haka. Zai yi wahala kwarai saboda yanayin tsarin na yadda tsarin jami'a ɗin yake, yadda tsarin karatu yake a jami'o'i musamman nan. da ka ga eh, wani abu ne da yake na sakamako da ba mutum ɗaya yake ba ana samu yan abubuwa haka da ba za a rasa ba masu kama da wannan amma dai zai yi wahala gaskiya a jami'a irin wannan abin ya kasance kaga sakamakon jarabawa idan malami ya yi ba wai shi kaɗai ke da ah, hukunci a kan shi ba zai bayar sauran sannan kuma kila a sannan a faculty sannan kuma a ma senate so wannan yana taimakawa wajen rage irin wannan abubuwa a kuma tunda ba malami ɗaya ne yake ɗaukan duka kotu su za ga idan eh, wani ya yi eh, ƙoƙari ko ka iya bashi sakamakon da bai cancanta ba a jarabawa za a iya ganewa ta sauran wasu eh, ɗin inda ya zauna ya jaraba a kansu misali ko ya ci ne ko bai ci ba za a iya auna da irin wannan. so da yawa akan zargi wato wasu daga cikin ɗalibai ko kuma malamai da bayarwa da kuma karɓar cin hanci da rashawa domin samun sakamako mai kyau saɓanin ƙoƙarin da suka nuna a wajen jarrabawa ko kuma karatu ko nazari da malaman ke su ko kuma matsayi da iyayen ɗaliban suke da shi a cikin hukuma da kuma siyasa sannan kuma da a cikin rayuwa ta zamantakewa kan yi tasiri inda a wasu lokuta iyayen yaran kan tsoma baki domin ganin cewa 'ya'yansu sun fito da sakamako mai kyau to koyaya wannan matsalar take idan har akwai ta a cikin jami'ar ahmad bello ga malam ibrahim khalil yanzu ka kusan tsari ne na shiga makarantu yara sai sun yi wannan jarabawar da ake cewa jam eh, joint admission matriculation board to idan suka yi wannan jarabawar a nan ne za a tace eh, sai a zaɓi wanda suka ci jarabawar sosai domin eh, sai a ba su abin nan admission a makarantun to bayan wannan kuma akwai makarantun da suna shirya jarabawoyi na musamman abin nan a makarantun kenan ko da yaro ya ci jam sai ya sake yin wata jarabawa ta makarantar uh, ko kuma wasu makarantar su yi interview uh, in aka yi wannan to sannan sai a ƙara tacewa sai uh, yaran su shigo saboda idan ba haka aka yi mutu lallai malaman an za a ba su aiki ne mai wahala. To ma saurare karshen abin da muke dauke da shi kenan a cikin shirinmu na wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu domin a ji wani wato bangare na matsalolin da suke fuskantar fagen ilimi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira da sauraro radio africa alhamdulillah muna godiya ga ubangijinmu mai kowa mai komai da ya nuna mana cewa wannan rana wannan shekara ta zagayo lafiya kuma ta same mu cikin koshin lafiya alhamdulillah shirye-shiryen azumi duk da dai mun tsinci kanmu a cikin yanayi na tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma abin da ya shafi bangaren security to alhamdulillah bakin gwargwado mun shirya wannan azumi to muna fata ubangiji allah ya ba mu ikon fara wannan azumi lafiya kuma ya sa mu karshen shi lafiya allah ya sa mu yi ibada tsaftatatta kuma mu yi ibada karɓaɓɓiya kuma daga ƙarshe muna kira da gwamnatin najeriya da ta diba girma. domin Allah kuma ta diba halin da al'umma take ciki wato talakawa na rashin abin da za su ci su sha muna kira da gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wanda zai taimaki al'umma da taimakon abinci da abinci da abin sha da sutura domin al'umma su samu sassaucin wannan azumi da za a fara kuma roƙon subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu gama wannan ibada lafiya ya sa mu cikin bayan sau da za a yanta a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasarmu ta Najeriya da sauran ƙasashenmu na musulunci faɗin duniya ga baki ɗaya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wata lokacin game magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyi masu sauraron radiyon kasar iran suna na sani da da suka tsasa burum burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar kuma da yan kwanaki suka rage da eh, ya mutsunduma cikin watan azumi watan rahama to gaskiya dangance da hukumanci tsadar masarufi to gaskiya dai bana an dan samu sauki dangance da a ce shekarar da ta wuce sai dai matsalar da ce hakika kayan masarufi ya sauko duba da cewar kama abinci masara gero ne shinkafa ce to kawai matsalar dai eh, akwai matsalar rashin kuɗi a hannun jama'a ne ma dai babban matsalar to amma muna fata dai Allah dai ya shige mana gaba Allah ka ba mu ikon gudanar da wanga ibada da take tunkaran mu a cikin walwala kuma a cikin yalwa a cikin wadata da dukkan wanda wanda baya Allah ka bashi kuma ina kira ga masu hannu da shuni ya kamata a ce cikin wanga wata an tallafawa wanda bashi da shi domin a samu ladin eh, wanga wata da yake tunkara mu na azumi sanda walaska tsatsun burma cikin jihar damagaram jamhuriyar Nijar. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai buɗe a kimba jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya wannan wata mai albarka da ke kara karato mu muna murna da fatan ciki da fatan allah kara mana lafiya ya hore mana lafiya da zama lafiya game da ainihin ibadun da za mu rika yi sai dai jan hankali ga 'yan mu musamman ƙasa ta najeriya domin a hakikanin gaskiya 'yan kasuwannin mu na ƙasa ta najeriya mafi yawancin lokuta akwai rashin imani kuma da rashin tausayi game da ainihin ciyarwa ko kuma a ce sayarwa game da ainihin abubuwan da za a rika amfani da su a lokacin ibada suna da cewa allah ya hore musu dukiya ta zama to rahama gare mu ta zama gare su ba ta zama to azaba gare mu ta zama to azaba gare su ba domin abu ne zama su azaba gare su idan ba su kyautata ba za ta iya zama musu azaba a nan duniya kuma za ta zama azaba to da fatan ubangiji allah gane da 'yan kasuwanmu 'yan kasuwanninmu allah gane da 'yan kasuwanninmu su gane cewa duk abin da za a cikin wannan wata lallan kama da ake yi da fatan allah ya gane da su ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar niger Assalamu alaikum Radio Tehran ne magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ubangiji Allah ya kamu na wannan bako da zai zuwa lahiya ya zo lahiya ya karga mu lahiya talakawa ubangiji allah ya ba ku ikon yin azumi yan kasuwa kumar san ku rage maka kaya kuɗi ku rage makaya kuɗi sai ku samu lada kayan da dukkan abin da aka saida dala ɗari ka da tamanin ka samu lada gare shi yan kasuwa manya suna rage ma ƙanana kuɗi ƙanana ne su suya ƙara kuɗin Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka Allah gwada muna an yi wannan baƙo ya zo lahiya ya ƙare lami lahiya ga masu rayuwa kuma in bai iske mu ba Allah ya cika muna da imani Allah sa mu cika da kalimar shahada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran muna muku fatan alkhairi kuna magana da Halilu Musa daga Maradi Allah tsoho a jamhuriyar Niger To dangane da shirye-shiryen azumin watan Ramadan shiri ne gaskiya mai girma niyya tsarkake zukata tattalin abin da za a yi buɗe baki da shi allah ya samu dace don gane da haka muke kira ga 'yan kasuwanmu da ma'aikata da ma waɗanda suke da dama a cikin wannan watan da su ƙoƙari su dama ta su sha na taimaka ma mutane da kyakkyawan magana da dukiya da ɗabi'u kyawawa musamman 'yan nijar da 'yan najeriya kowane mutum malamin kan shi mu kyautata niyyar mu mu yi addu'a mu roki Allah ko Allah zai kawo mana matsalolin tsaro da ke damuwa arewacin Najeriya muna muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Shiri na dai wanda a cikin sa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan yau da kullum. Malami na gaba sai ka sha mu Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana samun haske dan mutan liman jimar jamhuriyar da dangace da wani murmi da kaza na eh, shirye-shiryen shiga watan Ramadan. To na farko dai muna wata in allasa sa da rayuwarmu to allah sa mu gan shi lahiya kuma ya zo lahiya kuma ya wuce mu lahiya sannan muna addu'a allah ba mu lahiya da zama lahiya kuma a ba mu albarkar da ke cikin shi sannan a nan ina ƙara tuna ma magabatan ƙasashenmu su ji tsoron allah da irin halayen da al'umma talakawa ke ciki kenan kowane magabaci da ikon da zai iya sawo abinci ko da rahusa ko kyauta ya ba bayan allah domin a samu a shi yin ibada haka 'yan kasuwa kuma da mu kowa allah ya baya kowa da 'yan kana da kadago ka canza ka ɗauki 'yan baka ka ba wani bawa allah sadaka a ciyar da makwabta a ciyar da bayan allah miskinai a ciyar da dukkan wani mutum da ya kamata a ci da saboda wata na rama wata na alƙur'ani kuma a yawan karanta alƙur'ani sannan a yawan ta kyautata ma 'yan uwa a yawan ta eh, ciyarwa da sharwa domin falalar da lada yawa gare su saboda haka muna addu'a allah sa da mu za a yi kuma Allah sa mu wala laya kuma Allah sa mu kare kuma Allah ba kasan mu laya da zama laya kasashen mu na Afirka musulunci baki daya Allah tsare mu tsare addinin mu sabon sai da mutane mu jama'a jawariyar san barka a tashi laya muna godiya kwarai Allah biya mu bukatu Allah ba mu laya da zama laya mai albarka radio Tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Ambari bari shugaba na fada mazajen daga mai Nijar wannan mawudi da aka aje yayi daidai komi lokacin shi ne lokacin a shi muka addu'a Allah ya gwada muna baɗi muna cikin masu rai yanzu ma Allah muna mana wa azumi muna cikin masu rai kira ga 'yan kasuwa aka ci gata na gizo ba ta wuce kuke 'yan kasuwa a musulmai saboda allah da annabi saboda allah da annabi tun daga manyan har kai kankana ga allah da annabi kayan mashawidi ka a kara mishi kudi ka a kara mishi kudi ku bar shi haka abinda shekara guda duka ba allah bai baku ba wata guda allah bai baku shi kenan ina kira ga 'yan kasuwa su yi haƙuri da allah ka ƙara ma kaya kuɗi musamman kaya ɗanye eh, kuma yana kira ga gwamnati duk wanda ya ƙara ma kuɗi gwamnati ya sa shi sanda sanda shi ta iko tun shi gwamnati hawa kowa ne kenan ya ɗauki mataki kuma eh, an yan kasuwa sun iya shuka ku ya ɗauki mataki yadda zai iya ladabata yan kasuwan da suka yi tsada gaba da gaba da nijar allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da ƙasar mu sanya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu da radiyon jamhuriyar musulunci ta iran muna bukatun alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin laya hassan barka na ƙara turo dubon gaisuwa gare ka da dukkan abokan aikin ka mai magana na kusa ne dan gagan da yake a nan unguwar a garin maraɗi to wannan mawuri da kuka aza lallai kun aza shi daidai da lokacin shi kuma babban shawarwari da za mu badawa ga 'yan mu da magabata da duk wani mai hannu da shuni mutane mu dubi allah mu dubi annabi mu tausaya mu bayan allah wata ne na bukata wata ne na bukata ga 'yan uwa musulmi yan uwa bayan Allah akwai bukatu da dama a yanzu ma ba azumin wasu ya sa ƙara da rayuwarsu balle azumi ya kama wannan wata ne na ibada wanda kowa duk musulmi yana da dukufa ai ta ibada yan mu a taimaka masu hali a taimaka magabata a taimaka a ƙara taimaka saboda talakawa su samu dama dama su samu dama ibada cikin nutsuwa to ubangiji allah ya sa eh, wannan shawara ta za ka kai ga kunnuwan duk inda ya kamata kai allah ya ba mu iko kuma allah ya samu ibadar azumi cikin kwaikwayo lahiya ya ba mu iko mu ta lahiya ku kare ta lahiya magana na kusa da yau da ke nan unguzari a garin mara da fatan za ku tashi lahiya ku zara don jamhuriyar musulunci ta iran. to alhamdulillahi radio muryar musulunci ta iran nasirar malam malam fal ne kuke magana da shi kuma <laughs> to abin da zan iya cewa kan game da harkar tashar azumi mun shirya mun shirya bakinmu mun shirya mu mun shirya jikikiwanmu domin mu ga mun tsabtace shi wannan Eh, azumi da zai kama ko da ma dai dama mu ko da ba a azumin ba ma mukan gyara bakinmu mukan gyara ƙafafunmu inda za su kai mu gurin laifuka waɗanda za su saɓawa addinin musulunci mukan shiryar da bakinmu da kalmominmu da idanunmu muka rufe su don kalmu kalli abin da zai ɓata mana rayuwarmu ta musulunci to azumi alhamdulillah ko yanzu ma ya zo an gode allah shi ne shi dai talaka mutum ne wanda mai jini ne ya ce kaza ya ce kaza in an yi ruwa ya ce an yi ruwa an yi iska ya ce an yi iska an yi zahi ya ce an yi zahi amma mu duk abin da ya tunkaro mu da shi azumi muna godiya muna da lemar abin allah ya sa mu shige shi lahiya mu fita lahiya allah ya ba mu albarkar da ke ciki abin da zan iya cewa masu hannu da shuni kasumance da talaka kasumance da mara wanda ba ya ringa taimaka ya ringa agaza to mun gode radio jamhuriyar musulunci na sare malam sula ne daga nan babban birnin niamey to masu sauraro ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis salam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim masu saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin mu na kide kiden iraniyawa shiri wanda a cikin sa mai kawo muku kide kide waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gato muku kasim afshar wani fashin mawaƙi a nan kasar iran domin jin irin tsabata mana a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku inda zai mana waka game da abin da ya shafi ɗabi'a da kuma abin da ya shafi ma'anawiya da fatan masu za su gyara zama kuma waƙar za ta ƙayatar da su a yi lafiya. بهشت و داری اگه تنها بمونم من منو تنها نمیذاری اگه تنها بمونم من منو تنها سر بخوای میذارم اگه جون بخوای میمیرم اگه سر بخوای میذارم اگه جون بخوای میرم همه جا خاکه ولی تو یه نشونه از به پرچم قشنگت اسم اعظم و نوشتی روی پرچم قشنگت اسم اعظم و نوشتی شب بی ستاره ها رو یه چلو دلنشینی آخرین بخت شکوفتن آخرین باغ زمینی وطن شهید و عاشق تو رسول آفتابی حرمت بهشت داری زیر گنبدان من شهیدم که صدامو به ستاره ها رسوندم تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم تو نفس تو سینه تو شد از تو عاشقون خوندم Kasim Afshar mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan wato waka da gabatar a cikin shirin namu. To masu ware da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin anan. sai a tarbe mu a wani shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wani mawaƙin na daban amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم برای اهل فرنگ است آنچه میگویم گمانتون مرود آسمان توهی مانده است و صبح من از از آن توهیمان است هنوز بر لب شمشیرها تبسم هست هنوز حوصله آخرین تهاجم هست هنوز دگرچه زمستان هنوز دلگرمم که در تنور من و افتاب هیزم هست شکستم و همه گفتن بر نخواهد خواست شکستم و نشکستم که خانه هفتم هست اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان تفنگ بعد از این سخنم بهش اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت به زور گریه و تاعت رسد نخواهم رفت بدون کشته شدن سرنوشت بیهود شهید اگر نتوان شد بهش بیهود میان معرکه است آنچه تاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت است مرا میان معرکه است آنچه طاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت است مرا اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان تفنگ بعد از این سخنم